بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي insha Allah ta'ala ya felo ya guro garbe karatu min ya litafi albarka kunna gayi al-muqaddimatu al lil jama'at al ya abul hasan ash ali rahimahullahu ta'ala yanaki katuyan shibadin nicho ngai bayani ne bebeyin etiyan al'amarin layyana bi nangiyan zuma zumana yi gun bayani mai etiyan layyana gagana bayani etiyan al'aƙiƙato rai nangine zuya egi mana nan sunna man gawa an malaƙiƙato mustahabbatun ga wale nan gize etiye sunna jo fa mustahabbatun e watuyo yi mana mustahabi a caga hukunci yo Allah akbar ya baba na magina Allah akbar baba na magina egiwo ko wuji mustahabi tu itatubo وهي الذبيئه التي تذبه يوم السابع ولاده المولود غويا غاي الذبيحه التي دبنا تدي ابو كو ajazun tuzbau يوم sabi'i ifetu abaci ولاده المولود يا na magina mauludu ga ya gina mana a daga gimma gude fagutuwa ba E gala nan gyazu gugu alaƙi katu ga iki yau azabi hatu dabba na yanzu fagutuwa ba ci ba wa yushtaratu fiha ma yushtaratu fi dhahiya wa yushtaratu aga shirati latici fiha ebayan alaƙiƙa ma yushtaratu fi dhahiya energy shirin telayar kenan uh, dabba iri na je waga itwa ya bega yanzu dabba ya e layana wuce shiga ke waga itwa e bayan sunnabo allahu akbar dabba na ji wa zuwa ce ya wala da ya e zai jin layana yiri dabba wuce ga ke waga wuce wace yin zai zu nangiya egimana jimana nangiyan sunnana wa amma zabu ga wale bugu ya bebe bayani dan ndochi dociya wuri ga yi ga nan yin suna mustahabi yau ne wa ga zun na wadi lissafi fugutuwa baci na gani a gagi mai wa sibife a sibife ni na wani ladi litinin talata laraba alamin juma juma yi fugutuwa e bayan kendo na hadisi bai ga azunan ge fitowa ba ce yage mai gama manyan wasu ya ga amma wa sun ba kwaya abu fagito ta ce sa da haji kiyo e na haji sunna sunna ji gama yi kiyo nan gizon allah akwai tsallai dabba wani wa amma zabu gato babu na na idagba kuwa na gai babu ya tuwa ba e guta ga uku kwafi da nan niwe ba alaka na jibe doshi na layya nan gi sun na zo gani be e zo dabbau wuje layya wuje sunna wuje hadaya ke do ma wuce sun fondoro da ko otu de bi shewon zo ngama ya tubu ke usai zo yezo musulunci ọnụ. wa amma zabu gole nfe kowa katul hulkum gayi abba ma kogoro jami'i iyi ma kogoro yadda na shirya je daga gina lama ba benin wa katul wadajai a caga diguba na ke famba bi ma kogoro na ya ba fala yujziu aqallu min zalik ugwa ya ne energy ma ya shiga nan ugwa yana bayan shi zuma ya alamari na lituwa rana ugwa ya bugu waga dabba zu shi ba ma kogoro ko ma kogoro ba o ba ya diguba ba ya diguba ba o ba ma kogoro dabban da la zuga dabban da la zuga gai ma ne fana a aqallu min zalik ina e ga ji zuma ya ina e ji tun da na e zun na gya wade yau dabba wa zabu al ja ja'izun inda an da gima uzu dabba nan gi bishe nan ko dabba ne mai shirya je daga ta na man ga izun halalli alalli wee bụ hadisi na be wuji nzagi o wuji ki o wule daba ya na wela lo egishi na nyimi ni umu o ma wuci di ki o wuci wa e te uzuna zaman ya nabi muhammadu yin sallallahu alaihi wasallam bago zagi azun dabba abe kini fa fa abeke fa'in rafa a zabi'u zai su dabba nan abeke wuga yadda wuya gula nan an zabi hati ke ina wani suna lugwa ba da kat'i ba da zuma yabba bayan ma mako gorojo walwadajai ne galbe ya sun ma'ada yadda wuce kiyawa ya lashe bai fa'ajihazaha wọ́n gwa ya láṣe cike biyu ya babe lamtukan mun ga dabba na agiwa agiwa Allah akuwa fa'in ta ma da amdan amma azabi'u zane su dabba na ta ma dawo ci gaba bai dabba an amdan ita ya kaco hatta kato a ras a wace dabban na kiya minar zabiha wace gangan bai a zabiha dabban ne a cinan gigabe bai na karba ciwo ko ya ti bishe ko ya ti gbangba da fai zuwa ce ka jawara ta baya muka bai shari'a guka na ba man ga a sa'a zanna tun da delu wuce gya wuzu dabakin da wa zo na amma de to su wato kal alalli wana gida ba nan kici man ga a gyara mu ga yi wagwa wagwa la zuma wama ko goro be ba ne ba ni na iga ya ene waga abba ya bana ngi zona ko dabba zona o ke la jibe ke biya yi ba mi mun ga gi musha amma wacce gaba bai dabba zai ta kace so te o ga da na je waga abba na wa ni areta baya mun ga zannan jigya amma wato kan agi daban nan bayani ya wurin gai wa man zabaha min alqafa zandoro ga dabba min alqafa daga kwata wani aw min safhatil unuq ko kwa kafayan patiyar dabba lam tukal a gida banna a gida banna allah akbar mun ce ji hankali ne. mangan وصفه الذبح كان دون ما يوازن إبشر ابشريون لنا المستحب صفه نصو شريا وا غازو ياتيو بدنا ان يدح الذبيحه على يسارها زازو دبنا ولد دبنا وازن ولوچي كفغوا فيبو متوجهه للقبله وشلا وجوال القبله, ويقول الذابح أتلقى الذابح ذا سدب غنشنا شوقا بسم الله بسنة توشي والله أكبر سكوغا وشو فيجمع بين التسمية والتكبير ولا بسم الله بكي بي الله أكبر وكوكو كيبا ونجي بسم الله وانجي كون manga wala ya kuru ma'a tasmiyati ar-rahmani rahim umar tuya wala ya kuru ma'a tasmiya tambagin da bismillah ya waje ar-rahima bismillah ya gaba wa lokacin wọ́n bẹ̀ gan wọ́n dábàá ni wọ́n náà yìí sọ́ọ̀lì alẹ́ nàbí sọ̀lọ́lá ọmọ àjẹ́ àsàlátù yà nàbí sọ̀lọ́lá àlẹ́ òsọ́lọ̀ máa abẹ̀kí wọ́n bẹ̀ gan wọ́n zùn yẹn náà. فإن اقتصر على تسمية أجزاءه أبكي وغبك بسم misali waje ga Allah haka wani ga bismillah mun ga wage daba zuwa ge walau tarakaha nisyanan ajza'ahu wa bi fa bismillah ga wulubai titan ba ajza'ahu dabari azungi ittifaqan musulman ya gwati ga mutum a da cin ba. wa kazalika tujzi'uhu law taraka amdan inda bini kasi inda bini alqasi ga wa kazalika caga tujzi'uhu wa gayin law taraka amdan abe ke zaga gaga bismillah lugwai tiye kacin wani inda ibn qasim inda ibn qasim daga ya baya giye qasim na zai fahimta wani musulmi bai dabba zoji mun ji ga bismillah ya wuso mafa maga gawa gani wa mazhabul mudawwanati la tujzi'uhu amana littafiye mu da wada ya lobe yi na wugayi e zuja walau taraka tawajjuha ila alqiblati ajzahu ati aga ya zaɓe dabba zuji wujuwe wa alqibla manga dabba na zugi lefi dabwa nya e na wujuwa alqibla na walau na amdan kawai ce ka ciwo ga wani ya wala kibla go wangi wallahu a'lam su ku zai be gana sai bayani ya wuro gai albabu saminu babu yin to ta ce fi shay'in min ne gahi wa talaq wa ba zai ti matsalan do ci jo ne yawo gani be yawo nai ke ji yawo ji no ke mai la wala ce wani mana la mi pagan ci ba ku go manga amma nikahu fa ma'anahu fi lugha غولي وي ما نو جميل راو چوغاي دخول شيء في شيء الله يم لو شاغان لو شو ني انيكاو يقال اجاغا نكحت الاصات اقفاف الابل نكحت الحصات اقفاف الابل hasatu takwa gizi na kahat agadan ahfafal ibal hufijiyan rakunbu hufijiyan rakunbu ke kwabe hufijiyan rakunbu bi ma nan bishiyan rakunbu ẹ̀fọ́ gidi ohun ṣe pátá ní ìpàbẹ̀ àfáàfihàn jẹ́mọ̀ ẹ̀rọ kò fún cira akwai na wani takwa gida ga nan sun zo lai duhulu shai fi shai ya tunani da wani wani ka e hannau mul'ai na ta gada ga annau mul'ai ele wani fayawo ke izage ele ga payu ele الاولى نوليلي غدايو نايجي وفي الشرع اما بشريا معنى يا ولد نوغاي حقيقة في الأرض مجاز في الوطي حقيقة في الأرض ato ina akiku yoye baye ya wapa majazun fil wati umakeyi majazu yitsude hakika fil wati e baye kibu e bayan somba ngepa biya wewe na za a yi gana manji da zafi gana ke ga kila a cikin fasara hannun waganga amma man da shi a biyu fasara a ga ina ya yawon kwanakin na shekaru sai ni gana ga kwankurar tuwa na shari'a bai da ina alikawali wani shari'a na tso. ajin ugwayen halalle bai ba gibe zagi na Allah akbar na illa halalle bodan alikawali wani ajin illa halalle bodan ba gibe zagi ne mawana a wagan bai waje na wata yi mawana ma da giyan a da zuriya wangi gan bai giyan kin wangi bana zuriya wangi gai tiya kin ya jagi Allah akbar bugu ya guba da mini hikima wuce koyawo ba yayin mai zagu ba galbe zuriye Allah akbar zagu ba dai mu fabe mashi su ko ji nasara ya wai waijo bayanin ita ce ba to kila man ci ji fasara ga haqiqatun fil ardi majazun fil wati ada ga ya wanda guba fabe waje to bankurotan na kiwajujon jù la haramu la A illallah ada ga ya waza guba pabe waje egi misali a gaji wata bawa ne da nan a da ga yagin zagin nan aya wufa bai giwayi to egin na egin zagin na jara mu ya baba yawai na jara mu ya baba wai hmm. egin na mayo a gan dabe gina, da de bukata yi ne de bukata yi ne amma ya gi ce a ga layo a ce a waye gin zagin na fa gan begin dan ne to yawo na fana kabula sobawa yawo gina fana ginza gine na wula ginza gina jara mai yanda dan na biyu yawo ji da ebe hukunci ya soci na tafi ga wuce wani wanda yawo ji da a dafa yawo ginza gibe yan to egin na jeki yan haramu ya giyan dan nan náà ọ̀jìn àwọn olórí náà ẹgbẹ́ àwọn pa náà àmọ́ fa abèké wọn ayé èyí bá yí ná dáyẹ̀ tí lè yí ń zàgí oúnjẹ àwọn padàgẹ́ náà bọ̀ àná kí àbí faru ìgẹ̀ wàhálì mẹ́gà èyí ní oúnjẹ àràmù yà ẹgbẹ́ náà yẹ̀ tí ó dáhùn sọ́mbánú wala wa jara mu yawa man ji magaga a dan no so be so bagin zagin na ya ci zinabo to egin na jara mu ya ginna egin zagin na jara mu ya gin danna ga fasara ya hakikatun fil abdi majazun fil waqi' ada ga ya waza guba pabe oji e ba hakika ya wannan haji tabbata ne na wannan amma waye bayan ci waje da joto haramu ba wani yadda gada zagu ba ken dabe ya tiya gin zagin ne wana wani kiya gutatiya hukuncin na gutatiya ba Allah hakuwa ina yi fami a kai katun fil ard majazun fil waƙi na nan igi jara haramu yanda a gaya wa kwanan amma igi zagi na jara haramu yanda igi wuga su su bagin zagin na fiye a cin dauna gbogbo ke yawon fu da tasiri sauran a ci dama da tasirin daura ga da shan riba da tasiri na zagi zagiya da yawa na ina amma yawon fa wadda lagin zagiya da yawa da tasiri sarari ya ci za faya wube yi nan gana gai su sarari kwala ba doho man ci na kwala maliku aliman malika ga ga annika mustahabu ya waje mustahabu wa hukunci ya wani wani kun bai fassara man sheke biya ibe kiyan hukunci yawai bi mana ya wajen wuce kiyan wajibiya mustahabi yau ina waga ji a yau lada tubu na kawo jama'a yau ne fiya na ma man da ci gaga ha yi tubu wa bai kide waga ya sun ya ci dana ya waje waje wajibi ya wai wa da yana waga akpa zagi na eh, waje wajibi amma lokaci kicin man da ci loga mustahabi gai lokaci na wasu da ya ci dana to ade waga to sun aji e, wa ciwo ga nufa zahiri na su kufi minan kai na zakin ni da tuye ci da to sun da yana aji wade lada tiwu waktulifa fihi fi zamanina aza man ji macoji ne e ta al'amarin na zamani ne ki hukunce a wajen faƙala ba duhun sashe man jigan تركه والاشتغال بالإبادة مخافة عدم القيام بحقوق الزوجة أفضل أدمان نجيب فإنتك تركه يا وجن وقال لقوانا والاشتغال بالإبادة وتقال الشغلة بإلي بوينا mahafata adadul kiyam ebo da su yan wa ko gikiri wo bi hukuki zauja bi haki yi miya azikina wa da waza atwa ki ya gigi gibe fifi be boguna na aga yegwalu afdol uje ga na ga ifayinta mai yadda cijo wa qala ba'duhum sashe man jiga at afdol. wajiyawo wuje gan na ga shagala na da ya waji gan man biya fasara hukunci na imam malik layi wani gai mustahabi wuce ke bi ga mai zamani man koya ya gabaci ga a tazawuj Abdul ya waji gan ne shagala na waje gun ibada ga wadi lokaci na wada so haki una yi lalle gani biyu yi gani bai yanki ci wa yogi da mina haki wuce ko yi mijo wa yogi kuma goshawo wayo wa yastahidu fil halal man ga wuje yawo wuje ga umudu ba yanzu da wayan halalle yau ma kadara yin wuga di kabuna fa in lam yajid amma kuma da lalli ya sha biyu. wanda dai na daga na lallabe haramu ina bi mana ya kwazuki na soji haramu zalla na zai fahimta ko wu biyu ya wuyi wuli alkhairi na da wa lalliza amma kala sai kuwa lallizan wa da jikin mutashabi arziki dai na iga wajen haramu zalla wani gina allallika haramu wani allah akwai bangan wani yau mai nau ma umaru mustabi ya tiga da wani ai gada lalle obi haramu a dai ina ji dai lambe na wani kahu bi ma'anar wafi manga yawo eti ma na ewọta ya ọtọ mgba la ya juzu fi shar'i illa bi adi amrain ugwaya sai da al'amari gubaye ba shari'a ugwaya sai da al'amari gubaye kizi al'amari guba wujo abdul nika ke ga ezolutu bangagi yawon fuskatayen jimayen ugwaya na bagya tsoban na e ba shari'a musulunci wani sai ya kwanni mini gubo ya farko abdin nika alayawo zaba ya fabin zaki aw milki yaminin ko kwa musulmi wudiya wuji na wuji mallaka wuna na ya gwagwalo wuji mallaka wuna ya wufa ngayi yi lanzage ya jiki a zan a ce a ga milki yamin ngai la zagaje alan ya wato shi wujo e kunda ba ga yawo a wuji zan da in fa ya wuya wayo e kpana jo ga de son bayan zagi na wani ki dalili ga no li qawli ala ya buga to shi no ya ga wallazina hum li furujihim hafizun ga zai shide hafizu na lifuruji etsaya wanshi ne illa ala zuwa jihim ilin su bazan dora sai yi miyan shi na shafayawa gani bai yi nan au ma malakat aimanuhum ko in na shi gwagwalo a jijin mallaka ne ga ya wuce shi e ko guba na gaba ya za su ba zai ya za su ba ya zage tiya jima'i والأول له أركان أربعة يفركما ويبركني غني غيا وفا آه غيا وفا جبين وفا to kafiya wafa wuce wuce tabbata nan ide rukuni guni na laya wafa ji tabbata nan ba su ko ka tuyen ya ci gaba bai rukuni wuce ji gurgudu ne gbana social barkudu bai ga cimcina su kufa gan bayi na gai kafin shibadin yicin na littafi albarka kubo subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk